بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa don ci gaba da daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ya dace da biyu ga watan uku shekarun hijira 1439 za mu tashi akan shafi na 63 Allah muke roƙo ya datar da mu قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما wannan ainihin ta'abiri shine darasinmu na yau wal mira'u fihi kufrun malan yace wal qur'anu kalamun lahi qur'ani maganar Allah ce ba ainihin maganar jibrilu bace ba kuma magana ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sun sun maimaita ne magana ce ta Allah kalamullahi wa tanziluhu wa nuru sannan abun saukarwa ne na Allah haske ne na Allah walaisa makhluqan ba halitta bace ba halitta shi aka yi ba kamar yanda aka halicci sama aka halicci ƙasa kamar yadda aka halicci mutum aka halicci aljan aka halicci dabba a shi ƙur'ani zancen Allah ne sifa ce li anna alqur'ana min allah domin shi qur'ani daga allah yake wama kana min allahi falaysa bimakluqin duk abinda aka ce daga zatin allah yake to ba halitta ba ce duk abu in aka ce daga zatin allah yake to ba halitta ba ce sifa ce ta allah wa hakaza haka nan ƙala malikin nu'anas malikin nu'anas haka ya faɗa ahmad ibn hanbal shi ma haka ya faɗa wa man ƙabla kuma min alfuƙahai da waɗanda suka gabace su daga cikin masana waɗanda suka fahimci addini wa man da huma da waɗanda suka biyo bayansu cikin fuqaha'u duk mutumin da ka ji yana jayayya akan ƙur'ani, ba zancen Allah bane halitta ce to ya fada fagen kafurci. Walmira ufihi fihi Jayayya jayayya akan haka kafurci ne to wannan shine abin da za a yi sharhinsa insha Allah a darasin mu na yau ƙauluhu faɗinsa da ya ce wal ƙura'anu kalamun layi ƙura'ani zancen Allah ne wa tanziluhu wa nuruhu wa laisa wannan jumla a haka take a itikadin kowane ahli sunna kowane ahli sunna wanda yake iddi'ain sunna haka aqidarsa take alqur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa wannan shine i'tiqadin duk wani ahli sunnati wal jamaa anna alqur'an kalamullahi cewa qur'ani zancen Allah ne takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu jibril yayi furuci yayi magana da alqur'ani kuma jibrilu sai ya ji wa nazala bihi ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya sauko da shi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aqida ce tsohuwa da ɗaɗɗa wanda ta yi shiga cikin mutane wanda waɗansu ba sa farga sai daga baya suke fahimta cewa lalle ashe an tafka kuskure da yawa waɗanda suke tafiya a kan ƙura'ani ba Allah ne yake magana da shi ba a'a shi ya halicce shi ne ya jingine shi a lauhul mafus shi kuma jibrilu sai yake zuwa yana ɗaukowa da ya ɗauko shi ɗungurungun ya zo da shi a ainihin wani wuri a sama ta kusa da duniya sai yana ɗauko shi gorgodo-gorgodo yana kawowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aqidar ita aka dade ana karantar da mutane wanda kuma a ka'ida ta ahli sunnati wal jama'a ruwayar mai rauni ce ruwayar ba ta da asali Qur'ani Allah ne ke furta shi yana gaya wa jibrilu jibrilu kuma sai ya taho ya gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gorogodon abubuwan da suke afkuwa haka aka yi ittifaki akan ingantattar magana duk da cewa malamai suka ce hatta tafsirin sawi ya kawo irin waɗannan kissosi da irin waɗannan ruwayoyi wanda za ka tar da malamai duk sun ainihin maudu'antar da su cewa asalin zance dai ne yadda al'amari yake ƙur'ani Allah ne ke magana da shi jibrilu kuma ya ɗauko shi sai ya kawo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma sai ya gaya wa sahabbai sahabbai kuma sai su yaɗa shi kaga magana ce ta Allah to waccan aƙida ita ta ja ta daɗe ta dade sai ana cewa qur'ani halitta shi Allah yayi da ya halitta shi ya aje shi sai da lokaci yayi sai jibrilu ya ɗauko shi sai ya kawo shi ya zo ya aje shi sai yana ɗauka gaba gaba yana kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to qur'ani ba halitta bane sifa ce ta Allah Allah ne ke zancen zancen Allah ne an gane ko don haka min Ali ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin aƙida ta ahli sunnati wal jamaa inda suka bambanta da waɗanda ba su ba su a gudurin sun tabbatar da wannan sifa annal qur'an kalamullahi qur'ani zancen Allah ne takallama bihi haqiqatan Allah ne yayi magana da Qur'ani haqiqa ba wai a'a manufa ba wa sami'ahu minhu jibril kuma jibril ya ji daga wajensa wa nazala bihi ala muhammad shi kuma ya sauko da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadhihi aqidatu wannan ita ce aqida lam yukhalif fiha ahadun min ahli sa'irina ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce aqidar da ba a samu saɓani ba ko ɗaya daga cikin masu tafiya akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa shi wannan littafi malam ya kira shi Sharhu sunna don duk wani abu da yake saƙo. ana so a fito maka da shi don ka gane matsayinka kai ahli sunnati wal jama'a kar ka zo kana ra'ayin sunna kuma baka san ka'idar aqidar sunna ba an gane ko to don haka wannan ita ce aqidar da duk wani ahli sunnati wal jama'a yake tafiya akanta mai iddi'a'in bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna ma khalafa fiha ahlul dalal waɗanda kawai suka saba wa wannan aƙida su ne batattu minal jahamiya wa'inda suke bin aƙida jahamiya wato aƙidar safwanu aƙidar shi safwan aljahani kenan waɗanda suke bin wannan aƙida su ake cewa jahamiyawa atba'ul jaham wa'inda suke bin jaham ibn safwan sai aka danganta aqidar da shi ka san idan mutum yayi dariqa sai akan danganta dariqar da shi jahamiya kamar yadda akan ce qadiriyya hallutiyya tijjaniya ko nakshabandiyya arusiya zaidiya Ah, bawasira haka za ka rinka ji ana danganta aƙidar ko ɗariƙar da mai ita to shi jaham ibn safwan shi ne mai wannan aƙida shi yasa ake ce ma aƙidar jahamiyanci ake ce da ita jahamiya su ne suka ainihin shi ne ya fara kafa aƙidar ƙura'ani halitta ne ba sifa ce ba ba maganar Allah ba ce a'a halittar Allah ne wa afrakil jahamiya da ‘yan tsakin shi su wa'innan jahamiyawan domin kasan idan aka ce ga kaza ba ta yin ‘yan tsaki ‘yan tsakin su ba sa ‘ya'ya sai a yi zuriya to afrak yan tsaki na su jahamiyawan wa'inda suka biyo bayan su kenan su ne ake kira afrakul jahamiya suwaye afrakul jahamiya waɗanda suka biyo bayan jahamiyawa ɗin wanda har aka kira su a matsayin ‘yan tsakinsu min al-mu'tazila akwai mu'tazilawa والزيدية والشيعة كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية duk wa'annan sun ɗauki aƙidar nan ne daga jahmiya daga jaham ibn safwan hazihi mas'ala wannan mas'ala ce wanda suka ainihin kofi karantarwar daga shi jaham ibn safwan shi yasa aka ce dukkanin waɗannan mutane sun ɗauki wannan aƙida ne an jahamiyyati ko anil jahamiyya hadihil mas'ala wato sai ya kawo mas'alar daga ƙarshe kamar yace aka zo hadihil mas'ala sun ɗauki wannan mas'alan ne anil jahamiyya an gane ma'anar abun ko yawwa kullu ha'ula'i aka zo hazihil mas'ala dukkan wa'yannan sun ɗauki wannan matsalan ne anil jahaniya waka zalikal ibadiyya kulluhum yasiruna ala hadhal manhaj ibadiyya suma suna tafiya akan wannan ka'idar ta cewa alqur'anu makhluqun Ƙur'ani halitta ne la kalamun lai ba zancen Allah bane. ne su ma wa'in wata ɗariƙa ce su ma wanda dukkansu kuma sun haɗu akan wannan aƙida ta cewa ƙura'ani halitta ne yanzu wa'in nan ɗariƙun in ba ma kamar haka ba mu ba za mu san su ba ma dukkansu kuma a wani wuri suna can sun addabi sunna sun addabi musulunci sun addabi mutane in ba ka dage ka jajirce ba sai su raba ka da ƙa'ida islamiyya sunniya to ibadiyya kulluhum yasiruna ala hadha manhaj dukkan su suma akan wannan manhaja suke tafiya al-mukhalif wanda ta saba liman haji ahli sunnati wal jamaa wanda ta saba wa manhaja ta ahli sunnati wal jama'a wato ahli sunnati wal jama'a suna da abokan gaba da yawa su su su ne kawai amma duk wani wanda ya fito zaka ga baya gaba da wancan kamar yadda yake gaba da sunna don ita sunna ita ce asali in ka duba duk wata dariƙar da ta kullo ba za ka ji ta zo in dai akwai ahli sunnati wal jama'a a waje to ba za ka ji tana fada da waccan tarikar ba da ahli sunnati wal jama'a za ta yi saboda ne saboda ta san nan ne gaskiya nan ne su ne suke da hujja idan ba sun dage suna bata su ba to su din ba za a bi su ba in kaga suna fada da junansu to sai in babu ahli sunnati wal jama'a a gun to sai kuma su kama fada da juna kamar yadda da kake ji suna ta ainihin gaba da junansu wannan ya ce wa wannan munkiri tun da baya ɗariƙarsa wannan ma ya ce wancan munkiri ne baya ɗariƙar shehinsa wannan ya ce kar ku kuskura ku je ziyara gun wancan shehi tun da baya ku. wannan ma haka zai ce to amma da karantarwar sunna ta gullo sai duk aka haɗa kai sai aka dawo kuma ana faɗa da sunna ita kadai. idan ka dubi shi'a ba sa shiri da sunna duk wata ɗarika kuma ba ta shiri da sunna to haka al'amari yake tun fil azal tun farko haka abin yake duk aƙidar da ta gullo zaka ji farkon wanda ta tsana suwaye ne suke rike da sunna don in ba su muka karya ba to ba inda za mu to sai su yi ƙoƙari su ga sun ɓata sunna tuku to a lokacin su kuma don su kafu su ci gaba da yaɗa ɓarnarsu Allah ya kare ina muke faya rauna annal qur'ana makhluq duk wayannan suna ganin qur'ani halitta ce li anna allaha indahum la yusafu bi annahu yatakallamu don su a wajen su suna ga ya za a sifanta Allah kuma a ce yana magana yaka ce mutum Allah kuma a ce yana magana su wai a gurin su ya za a ce Allah yana magana kama annahu la yusafu bis sami kamar yanda suka ce ya za a ce yana ji wal basari a ce yana gani wal ilmi a ce yana da ilimi wal iradati yana nufi wa gairi zalika da abin da ya kama da wayannan indahum a wajensu su suna ganin an ce mai ji to yayi kama da mutum kenan mai gani yayi kama da mutum kenan mai ilimi shi ma ashe kenan yayi kama da mutum mai nufi yayi kama da mutum kenan don haka kuma idan aka ce mai zance su a wurinsu bai kamata suna ganin in an yi haka an kamanta shi da mutum sai suka ce a ƙura'ani ba zancen Allah ba ne Allah bai zance halitta zancen kawai ne halitta ƙura'ani ne to shi ya ce zancensa ne kai kuma ka zo ka ce ba zancensa ba ne halittarsa ce kaga wannan akwai toshewar basira a wuri la yusafu bi annahu yatakallamu kama annahu la yusafu bi sam'i wal basari wal ilmi wal iradati wa ghairi zalika indahu wa la yusafu bi anna lahu wajhun ko wajhan haka kuma ba a sifanta shi a ce yana da wajahu wa anna lahu yadai ko a ce yana da hannaye ila gairi zalika da abin da ya kama da irin waɗannan wanda kuma dukansu a cikin ƙura'ani akwai su ko yadullahi ko fauka aidi to su ka ce a karka yadda ka faɗi haka wajibullah karka yadda ka faɗi haka duka wannan babu shi in ka faɗi haka ka kamanta shi da mutum wa qasduhum abinda suke nufi min haza da wannan ifsadu al ifsadu al aqidati suna so su bada su bata wannan aqida mai kyau wanda ta dace da karantarwar Qur'ani ta dace da karantarwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kawo wata sabuwar karantarwa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karantar da mutane irin ta ba sahabbai abubakar umar usmanu aliyu duk ba su karantar da mutane irin wannan aƙida ba su yanzu suke so su kawo su karantar da mutane ita wa in kanu ya tazaharuna duk da dai sun kasance bayyanawa suke wai abinda suke bayyanawa suna gaya wa mutane anna qafdahum mai su suna nufin tsarkake Allah ne jalla wa ala anil mushabahati suna tsarkake Allah ne da kamanta shi da halitta haka suke bayyanawa mu abinda yasa muna tsarkake Allah ne a daina kamanta shi da halitta kaga idan ka ji hakan sai kaga kaman haka ne ko to amma kuma ba haka bane ai duk abinda Allah ya ce abu haka yake to kai baka isa ka ce ba haka yake tsarkake Allah da kamanta shi da halitta ai ya faɗi akwai yanda in ka bi to ka tsarkake shi da kamanta shi daga halitta wa hadha za'mun batilu amma nasu wannan riyawar riyawa ce ba tattar riyawa fa inna sifatur rabbi subhanahu wa ta'ala domin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatul makhluqina ba sa kama da sifofin halitta Ar-Rabbu jalla wa ala shi Allah ubangiji mai girma da ɗaukaka, lahu asma'un wa sifatu kaliku bihi wa bi azmati yana da sunaye yana da sifofin da suka dace da irin girmansa suka dace da irin halittarsa ma'ana ma'ana abin nan zacinsa. sunayensa sun dace da zatinsa sifofinsa sun dace da zatinsa ba wai sifofin da aka faɗi irin naka ba ne sunayensa kuma sun dace da shi baka isa ka ce don me za a kira shi da wannan tun da shi ya kira kansa da al'alimu alhakimu ko sannan ƙadir al'adiru almuridu duk wa'annan sifofi ne da ya kira kansa da su to don haka kai baka isa ka canja masa ba sunayen sun dace da zatinsa shi yasa ya kira kansa da su Wabi azmatihi kuma sun dace da girman da yake da shi haka kuma walil makhluqina su ma halittu suna da asma'un sunayensu wa sifatun da sifofinsu taliqu bihim wanda suka dace da su kowa yana da irin sunansa da sifarsa da ta dace da shi sannan kowace halitta haka tana da irin sifar da ta dace da ita yanzu in aka kamanta maka kana kamanta ka da sifa irin ta hawainiya ba za ka dauka ba sifar ka ba za ta zauna akan hawainiya ba sifar hawainiya ba za ta zauna a ka ba sifar kaguwa za ta zauna a giwa sifar giwa za ta ainihin zauna akan kiyashi kowa da irin sifar da Allah ya masa sai kuma sunansa ya dace da sifarsa sifar ta dace da zatinsa haka Allah ya hali ci komi yi masa sifa ya yi masa suna to shi kuma shi adda zatinsa kuma shi ya sa wa kansa suna ya kuma ainihin tabbatar wa mutane kaza sifarsa ce kaza ma sifarsa ce to don haka dole ka haƙura akan haka yanda yake abun sifarsa ne to baka da yanda za ka yi ka gyara ka ce ba sifarsa ba ne tun shi ya fi sanin kansa kuma shi ya sifanta kansa da haka ana gane karatun ko domin wata aƙida ce wanda munan ba a cika yayata ta ba shi yasa ana karatun sai ku rika jin abun ma to ai wannan ma ba matsala ba ce to a wani wuri matsala ce tana can har muƙabala ake yi akan cewa alqur'anu makhluqun wannan yace sam kalamullahi wannan yace a kalqullahi to amma mu nan kaga ba mu da wannan matsala Allah ya dada karewa ina muke na'am walil makhluqina asma'un wa sifatun tali'u bihim a wa bi bashariyatihim da irin mutuntakarsu mutane kenan sifar ka irin taka ta mutum sai ta dace da irin naka mutum sifar aljani sai ya dace da nasa a aljanance da irin sifarsa ta aljani an gane wannan haka kuma mala'ika haka dabba kowace iri da irin itatuwa da sauran halittu kowanne da yanda Allah ya yi zatin jikinsa da kuma sifarsa to haka kuma in ka kira shi da wannan sifa sai ka ga ta dace to haka Allah subhanahu wata'ala kuma yana da sifofinsa yana da sunayensa sannan kuma yana da zati amma wa ya san yanda yake sai shi ina za ka bi ka tsira ka tsaya inda ya tsaya yace a tsayin da ya tsaye da mutane yanda ya faɗi ka faɗi haka kai shuru alal arshi tawa ka ce alal arshi tawa. yadullahi ka ce yadullahi wajhullahi ka ce wajhullahi khalqullahi ka ce khalqullahi kalamullahi ka ce kalamullahi kar kai tawilin da zaka zo ka wuce gona da iri Allah ya taimake a falata shaba wato babu kamammeniya bainan nau'aini tsakanin waɗannan nau'o'i guda biyu min jihatil haqiqati wal kayfiyati ta jiha ta haƙiƙa da jiha ta yanayi babu yanda za a ce an hada sifar halitta da sifar mahalicci zai yi don an ce yadullahi an ce yadu usman sai a ce sun yi kama da Allah ai ba za a ce sun yi kama ba don an ce iradatu lahi an ce iradatu abdullahi manufar nufin Allah an ce nufin abdullahi sai nufin ku ya zama iri daya eh an ce ilmul lahi an ce ilmul abdi sai ilimin ya zama iri daya kalamul lahi kalamul bashar sai maganar ta zama iri ɗaya kaga dole ne kowanne da irin nasa karkace in kace kalamun lahi Allah zancen Allah kace to kenan yana magana mutum ma yana magana ashe sun yi tarayya maganar Allah ba irin taka bace sannan in an ce yana jijinsa ba irin naka bane in an ce yana gani kana gani ganin ku ba iri ɗaya bane yanzu kai iya inda kake kallo kake gani shi kuma yana gani ko ina yana ganin komi ba abin da yake buya wanda Allah bai ganinsa ba kuma irin abin da bai sani ba a boye yake ko a sarari an tuna ne ko an faɗi to kai irin ka kenan ko irin ganinka kenan ko irin ka kenan to don haka don an ce sanin Allah sanin bawa ba a kamanta Allah da bawa ba jin Allah jin bawa ba a kamanta Allah da bawa ba an gane wannan ko don haka kowanne da irin nasa jin halitta bai taɓa yin daidai da jin mahalicci ganin halitta bai taɓa yin daidai da ganin mahalicci ilimin bawa bai yi daidai da mai bawa Allah ya ce na'am na'am ya ce wa in kana ko da dai tashtariku fil ma'ana a ma'ana za ka ji kamar an yi tarayya an ce Allah yana ji sai aka ce kai ma kana ji sai kaga kamar an yi tarayya ko to amma jin ba iri ɗaya ne. kai irin naka jin daban takaitaccen ji ne aka san maka kaɗan shi kuma shi ne mai jin wanda yake jin komi yake jin kowa sannan haka ce wane ya sani Allah shi ne masani kana da ilimi in an ce Allah shi ne mai ilimi to ai ba wai kun yi tarayya ne, ilimin san maka aka yi dan kadan Allah ne ya ɗan san maka ya sanar da kai wani abu amma shi shine mai ilimin duka wanda ya san komi na sarari da na boye wanda ba abun da yake kuya daga iliminsa kai irin iliminka kenan dole wani abu zai koya duk yanda kake da ilimi ana kiran ka mai ilimi aka baka mukami irin na masu ilimi dole akwai abun da baka sani ba ko sai ka zo katar da an yi da baibayi kai ta kallo ya aka yi aka yi shi da baibayi kuma wani jahili ne yana yawo a daji ya yi shi Koko, kai kuma an baka mukamin ilimi wanda duk ba wanda yake da mukami sama da wannan a ilimi sai dai ko kamarsa to amma kuma kana kallo ya akai akai wannan da baibai kaskantaccen abu dai wanda bai kai komi ba sai kaga kana mamaki ya akai akai yi shi wanda kuma wani ne wanda bai iya ta da baki ba yayi shi to kaga ashe kai duk iliminka akwai abun da baka sani ba wa fawqa kulli ilmin alimin duk yanda mai ilimi yake akwai wani wanda yake da ilimin da shi bai da shi to amma Allah ma haka ne a shi Allah shi ne masani na kwakwaf masani na ƙarshe wanda daga nan ilimi dama nan ne matuƙar ilimin nan ne kuma maɓuɓɓugarsa an fahimci wannan ko to don haka ba wai kamanta su aka yi ba duk da dai ma'anar ta zama kamar a lafazance fi ma'ana wal lafz a ma'ana da lafazi zaka ji kamar an yi musharaka wa hadha ma yusamma bil mutawaqi wannan shine abinda larabawa suke kiransa al mutawaqi abin da yake tattaka juna sai ka ganshi kamar iri daya amma kuma ba shi din bane sai a zo a samu sawunka kabarka sai a ce ka sawun waye wannan in aka taba ka ce sawuna ne ko sannan aka zo aka tarda inda ka taka ka sawun waye wannan amma yana da katuwar kafa to sawun ne a nan yanzu eh ko a ce kabar waye wannan ga ta kabar a jikinka sai ka je gaba ta ce sai a ce kafar waye wannan inda ka taka sai ya zama kafar ka to abinda ake ce masa almutawati'u kenan abu ne zaka ji shi kamar an kira shi abu daya amma kuma ba dayan bane ya taka juna ne sai a ji shi kamar ɗaya don an ce sam'ul lahi da sam'ul bashari sai ya zama ɗaya ilimin Allah da ilimin bawa sai ya zama ɗaya kamar yadda sawun inda ka taka da sawun da ya taka ba zai zama ɗaya ba amma akwai a hausance za a iya kiran kafar ka sawu za a iya kiran inda ka taka sawu wani ma zai ce inda ka taka din wannan kafar wani ce wannan kafar wani ce to amma kafar ce ba kafar wace to don haka wannan ba a cewa an kamanta Allah da bawa don an ce yana da ilimi don an ce yana da nufi don an ce yana da ji don an ce yana gani don an ce yana da sani don an ce yana zance ba a cewa an kamanta shi da bawa an gane wannan shine abin da malam yake nufi na ha? la tashtariku duk da cewa sun haɗu da juna a lafazi da ma'ana amma kuma ba za su taɓa yin tarayya ba la tashtariku fil haqiqati wal kayfiyya haƙiƙanin ilimin Allah da zancen Allah da jin Allah da ganin sa da duk wata sifa da aka sifarta Allah da ita haqiqanin ta bayyin daidai da haqiqanin sifar bawa kaifiya yanayin yanda take ba zai zama iri ɗaya da yanayin yanda na bawa yake ba an gane wannan haza huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine mazhaba ma'ana fahimta ta ahli sunnati wal jamaa ah, wa daliluhum ala zalika dalilin su akan cewa qur'ani zancen Allah ne kuma Allah yana zance min kitabillahi duk daga cikin littafin Allah ne Allah ne ya faɗa yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaman lahi idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi wato mafaka a wajenka ba shi mafakar har ya ji zancen Allah har ya rika jin kuna karanta Qur'ani shi ma ya shaurari zancen Allah waye yace Allah yana da zance Allah ne a cikin Qur'ani hatta yasma'a yace kalaman lahi to kai kuma ka ce a kar ce zancen Allah in an ce haka ai kenan yayi kama da halitta to ba shi shiri ba shine yace hatta yasma'a kalaman lahi har sai ya ji zancen Allah sannan wa adafa al-kalamu ila nafsihi kaga ya jingina zancen zuwa ga zatinsa azza wa jalla mai girma da daukaka wa qala fil munafiqina yana bada labarin munafikai yace yuriduna su munafikai nufin su an yubaddilu kalamallahi so suke su canja zancen Allah waye faɗi haka Allah ne yace zancen Allah kenan Allah yana da zance ga mashinan a cikin littafin mu da muke karantawa shine Qur'ani yuriduna an yi baddilu kalaman lahi a ila nafsi ko a hu ila nasi kaga sai ya dangana wannan zancen zuwa ga zatinsa ya ce zancensa ne to kuma kai ka isa ka ce ba zancensa ba ne wa qala fil yuridu na an yi yubaddilu kalaman lahi kaga ko wal adillatu fi sunnati haka kuma dalilai da suka zo a sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abun da yanda yake kaga kai baka isa ka ce zaka canja abun da manzon Allah ya ce ba ka ce yayi kuskure ba wa min ijma'il umma kasira dukkan su suna nan dankare hadisai wa'inda suka ce qur'ani zancen Allah ne haka kuma malamai na sunna wa'inda suka san qur'ani suka san hadisai jawabansu suna nan dankare irin su imamu malik irin su ahmad ibn hanbal irin su ainihin shafi'i da abu hanifa dukkansu da wa'inda suka biyo bayansu dukkansu sun tabbatar da cewa ƙura'ani zancen Allah ne dukkansu suna nan kasiratun ala hazihil mas'alati wanda suke tafiya akan wannan mas'ala wahiya mas'alatu a menene wa iya mas'alatun yaqiniya kuma mas'ala ce wacce take yaqiniya wanda in ka rike ta ko shakka ba za ka yi samu kanka ciki ba ba za ka rika taraddadi ba ba za ka rika kokonto ba don me don ga abin da Allah ce ka tsaya anan ga abin da manzon Allah ce ka tsaya anan ga abin da sahabban manzon Allah suka tsaya akai kai ma ka tsaya anan zaka ji shakkar rayuwarka zaka ji shakkar addininka zaka yi kokonto a cikin mas'alar da kake kanta tunda haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce haka sahabban manzon Allah suka ce za ka yi shakka to kaga idan ka rike wannan aƙida ka tsira a bila shakkin za ka rayu a cikin addininka ba tare da kokonto ba za ka tafi akan wannan aƙida ba tare da shakka ba wala yusawu fiha ikhtilafu ahli balali don haka wannan saɓani da ma'abota bace-bace suka ƙirƙiro ba zai yi tasiri ba la yusar ba zai tasiri ba sam iftilafu ahlud dalali sabanin wayannan ma'abota bace-bace wayanda suke kawo aƙidu daban-daban don su raba mutane da aƙidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aƙidar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar yace a tsaya akanta sai su zo su rika kawo maganganu su rinka jujjuya zance suna tsara shi ta yadda za su samu su raba mutane da maganar Allah su raba mutane da manufa ta ubangiji su ɗora su akan manufarsu bi anna kalamun lahi ba su isa su ce ƙur'ani ba zancen Allah ba ko sun faɗi maganarsu su ba za ta yi tasiri ba tun daga nan da Allah ya ci wa huwa fardun min afradi kalami subhanahu wa ta'ala don haka ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun zancensa don zancen Allah bai taƙaita a ƙura'anin kaɗai ba tun da ya fara halittu yake aiko annabawa kuma yana musu magana yana aiko su da saƙo ko don haka ƙura'ani ɗaya ne daga cikin sifofinsa zancensa da ya ainihin yi da bayinsa domin su fahimci manufarsa su fahimci abin da yake so da wanda baya su? Allahu ya takallamu wala ya zalu ya takallamu matasha, kuma Allah haka sifarsa take bai gushe ba yana zance, kuma ba zai gushe ba ko da yaushe yana zance a lokacin da duk ya shi Allah subhanahu wa ta'ala. Matasha'a iza sha'a, duk sanda ya so zai yi magana, da irin abun da ya so ya faɗa, shi ne bi ma sha'a. iza sha'a bima sha mausufun bil don haka Allah abin sifantawa ne da zance zaka iya sifanta Allah da cewa mai zance ne mai magana ne in ka ce Allah ba mai magana ba ne to ka nuna ma kamar babu shi ka kamanta shi da gunki masu bautar gunki su suke da Allah da baya magana amma masu bautar Allah su suke da Allah mai magana shi yasa gunki bai da tsarin mulki gunki bai da shari'a gunki bai da haram gunki bai da halal sai dai masu bin gunkin ne za su tsara amma masu bin Allah fa Allah yana da shari'a yana da halal da yace yana da haram da ya haramta saboda mai saboda shi mai magana ne gunki ma don baya magana tunda shi baya magana sai dai masu bauta masa su za su tsara kuma su bi kuma su ce gunki su ce shi ne Allah Ta ga akwai rashin hankali ka ce Allah ba a sifanta shi da magana ka kamanta shi da gunki wa hadal qur'an don haka wannan littafi alqur'ani min afuradi kalamin afradi kalamillahi yatakallamu bit taurat wa bil injil ko na tsalle don haka wannan ƙur'ani zancen Allah ne kuma yana magana kamar yadda ya magana a attaura kamar yadda ya magana a linjila domin maganarsa ce ya saukar wa annabi a musa maganarsa ce ya saukar wa annabi isa alaihi salatu wassalam alaihi masallatu wassalam wa ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a wabi zabur haka nan zabura da aka saukarwa annabi Dawud ya takallamu bil amri wan nahyi yana magana yana umurni yana hani yace ku yi kaza yace ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza saboda ne saboda shine ilahul haq abin bauta na gaskiya don haka shi magana yake yi ya haramta ya halatta ya hana ya yi umarni ya ba da labari abin da da aka yi da wanda ake ciki da wanda za a yi ya ba da labarin duniya ya ba da labarin lahira saboda shi ne mahalicin duniyar da lahira an gane wannan ko don haka ka fifanta shi da magana a nan ne ka tabbatar da cewa akwai shi in ka kuskura kuma ka ce baya magana to anan ne ka maida shi tamkar gunki kamar babu shi Allah ta nake mu yaqulu li shay'in shi yasa yakan ce da abu kun fayakunu kasance sai abun ya kasance baya magana to yakan ce kun fayakunu sai abun yayi zama kaza don ya ce wa sama da ƙasa itiya ɗau'an aukar har? ƙalata a taina ƙwa'idina sama da ƙasa ku zo kuna sama da ƙasa yadda nake son ku ko kun fi ko kun so sai suka ce a ubangiji a taina ƙwa'idina za mu zo yadda kake son mu kuma tare da ɗa'a ba maganar ma a'a ko mun ko za mu yi biyayya ta gashi Allah yana ba da umarni ta hanyar yin magana kun zamo wa yake cewa kullin Allah ne fayakunu kuma sai abun yayi ta zama yawa ba wai fayakunu din ma magana ta bace a'a zauna waye yake zauna yanzu ni ne nake zauna ko sai wancan din fayajlisu sai ya zauna kaga kenan ni kawai abinda nace zauna shi kuma sai ya zauna to shi Allah in zai yi abu zai ce kun kawai sai wannan abun kawai kwaye kunu sai kaga yana ta zama an fahimci abun ko yawwa Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kaga an yaqula kai magana kuma za a ce an yaqula eh idan Allah yayi nufi kuma ka ce shi baya ba a sifanta shi da nufi inna ma amruhu idza arada ko idza arada idan yayi nufin shay'an yin wani abu an yaqula lahu sai ya ce da abun kun yakunu zamo sai abun kawai yayi ta zamowa fa asbata li nafsihi alqawla kaga anan ya tabbatar wa kansa cewa shi yana magana an yaqula lahu don ya ce yakan ce da abun kun iz ƙalallahu kaga Allah ne iz yayin da ƙalallahu Allah ya ce sai ka ce a bai ce ba in kai haka baka karya shi ba iz yayin da Allah ya ce baya magana zai ce ya ce ya isa waye faɗi wannan Allah ne wa kallama Musa bi kalamin sami'ahu Musa kuma yayi magana da annabi Musa kuma annabi Musa ya ji maganar ko zaka ce ba gaskiya bane hina ma arsalahu ila fir'aun lokacin da ya tura shi wajen fir'auna fallahu jalla wa ala mausufun bil kalami don haka Allah ne girma da daukaka abin sifantawa ne da zance wa min kalamihi alqur'anil karim daga cikin zancensa shine wannan littafi na alkur'ani mai daraja wanda muke karanta shi wanda muke bin dokokinsa dokoki ne na Allah wa amma qawlu ahlud dalal amma maganganu wa'annan fatattu inna idafata ila inna idafatahu ila Allah min idafati al ila khaliqihi wai ai da aka ce zancen Allah maganar Allah wai ai an yi ibafa ne kamar yadda ake yin ibafar halitta zuwa ga mahaliccinta mislu naqatullahi ba ba ana cewa naqatullahi ba taguwar wa taguwar Allah suka ce to don haka taguwar Allah eh, yanzu taguwar sifar Allah ne wayannan fa masu ilmul kalami da haka suke karkato mutane E to mun ji ka ce kalamun lahi ko hatta sma kalamun lahi har sai ya ji zancen Allah to ai wannan yana daidai da danganta halitta da mai halitta don haka zancen Allah halitta Allah ake nufi kamar yadda yake na lahi taguwar waye halicce ta Allah kuma aka ce taguwar Allah to haka zancen Allah wai ai ba Allah ne halicci zancen ba shi ya furta shi ba to kaga kai idan ba ka yi zurfi ba idan aka faɗi haka sai ka yadda ko to a anan yace wai yana daidai da ibafa na ainihin halitta zuwa ga mahalicci kamar yanda suka kwatanta a nan ina muke wa baitullahi ba ana ce baitullahi ba ɗakin Allah to ai ɗakin Allah kam sifar Allah ce to don haka yana daidai da kalamun lahi zancen Allah ɗakin Allah naqatul lahi fa na hada adamin iftira'in wa talbisi malan yace to idan suka kawo wannan mu mu ce musu to wannan yana daga cikin kakare-kakaren su na masu ainihin rayuwa akan ilmul kalami kawai waltibasun shine cinewa at-talbis abu ne da suke so su rikita mutane wato sai su dauko wata kalma mutashabiha don su rikita mutane da wannan shubuha ta yanda mutane za su ga eku eh, ku abun yayi daidai fal mudabu ila allahi ismani yace to ai kai bari mu sanar da kai shi ba zai sanar da kai wannan ba don so yake ya badda ka ibafa kashi biyu ne ibafa kashi biyu ne ahaduma ibafatu ma'ani ibafa ma'ani wato ibafa da ake yi ta da ma'ana wal'akar ɗaya ibafar kuma ibafatun ayan ibafa na abu gashi yanzu idan na ce kalamun layi zancen Allah zancen Allah da baitun layi ɗakin Allah kaga kalamun lahi baitun lahi za ka ji duka an yi ibafansa da Allahu ko? mudafun wa mudafun ilaihi to amma a ma idafatu ma'ani ɗayan ibafa ce ta ma'ana wal akaru ayan ɗayan kuma idafa ce na ainihi yace al ma'ani ha ila lahi, idafatu sifatin ila mausufi na ma'ana shine idafatu sifatin ilal masufi. danganta sifa zuwa ga mai sifa yanzu kamar ice haza baitu muhammadin ko wannan gidan muhammadu ne ban danganta gidan da muhammad ba sai nace ce haza muhammad wannan kafar muhammad ce yanzu wannan kafa ɗaya ne daga cikin zatin muhammadu koko ɗaya ne daga cikin zatinsa na ambata ko ba haka ba ne ku ce haka ne man gidansa fa eh to sai a ce ya zama ɗaya eh ba za a ce ya zama ɗaya ba kamar a ce haza min haza min kazibihi wannan yana daga ƙarerayinsa wannan irin ƙaryarsa ce sai ce haza min amfiyatihi wannan irin kayayyakinsa ne ɗaya ne yanzu wannan yana daga cikin irin ƙarairayinsa ba sifarsa ba ce makaryaci to wannan irin kayayyakinsa ne kayan sifansa ne ah. to kaga akwai bambanci duka amma izafa ake to don an ce kalamun lahi sai aka ce baitun lahi ɗaya ne kalamun lahi sifatul mausufi wato sifa ce da aka sifanta ta ilal mausufi zuwa ga wanda aka sifanta shi da shi ko sifatun ila mausufi an gane ko ila e, e, wato kenan idafatuha ila lahi idafatu sifatin ila mausufi wannan karatun fa yana da zurfi fa sai ai haƙuri yauwa sai a hankali idan aka ƙara zurfi za a fahimci abin da ake nufi yauwa wahiya ibafatun haƙiƙiya wannan ibafa ce wacce take haƙiƙiya wahiya min sifatihi kalkalami wasami walbasari kaga wannan sifa ce haƙiƙiya zancen Allah yana daga cikin kuma sifofinsa haƙiƙi zancen Allah kamar a ce jin Allah ko ganin Allah don yana da shi tunda kai ma kana gani balle shi in ka ce bai gani ka maida shi gunki bai ji ka maida shi gunki ko bai sani ba ya zama kamar gunki shine za a yabu bai sani ba to don haka wannan sifa ce to amma aka ce ɗakin Allah ba an danganta shi da ɗaki nasa ma'ana wani abu ne daga cikin halittunsa kaga akwai bambanci don haka ibafa kashi biyu ne kada ma irin wannan ya zo ya rikita ka wata kamar yanda mai muƙabalan nan da ake cewa ibnullahi sai ce to mu mun ce isa ibnullahi kun ce mun yi lai ko kuma kun ce eh, alka'abatu baitullahi ba ɗakin Allah to yanzu in kun je kuna tare da Allah a ciki eh yanzu wannan ba son rikici ba ne eh. to ai abin ake nufi da lahi da baitullahi ɗaya ne ah. eh? yanzu kai haka ce ɗanka gidanka ibafan iri ɗaya ne ah. eh? wannan ɗan wane ne wannan gidan wane ne duk ba danganta ka da shi ba amma ɗaya ne ah. don wannan gidan kana iya sai da shi hmm. kana iya kyautar da shi ɗanka ma za ka sayar za ka kyautar don shi ɗa ne sifa ne daga jikinka aka fito da shi to shi Allah haka ya haifi annabi isa kaga akwai bambanci don haka da aka ce ɗakin Allah ba ana nufin ɗakin kwanan Allah ba Allah ce mu wa idafatul ayan kan naqati wal baiti hadhihi idafatu mafluqin ila khaliqi wannan an danganta halitta ne zuwa ga wanda ya halicce ta da aka ce na Tullahi taguwar Allah ce da ya halitta ga ta nan zaruha ta Kulu fi ardillahi barta ta ci a cikin kasar Allah kaga katullahi ardullahi taguwar Allah ce kasar Allah duk halitta ce ta Allah ko to amma sifa ce ta Allah to akwai bambanci haka baitullahi masallaci akan ce baitullah don gurin da ake bautawa Allah ne amma ai ba wai ana nufin sifa ce ta Allah idafatu makhluqin ila al-khaliq shine a danganta halitta ga wanda yayi halitta wa hi idafatu tashrif wato idafa ce ta sharrafawa kamar yanda za a ce maka abdullahi bawan Allah ba a karrama ka ba eh kaga subhanallazi asra bi abdihi kaga Muhammadu Rasulullah Muhammadu Abdullahi abduhu wa rasuluhu kaga danganta shi da mahalicinsa kamar an karrama shi ne amma ba wai an bashi sifar bane an gane wannan ta kaladu bainal amraini amma su wa'annan mutane da suke son su hallaka jama'a sai suka cuɗanya tsakanin wa'annan al'amurra guda biyu ibafa wacce take tama'an da ibafa wacce take a'ayan sai suka kwatsa su don me don su rikita wanda bai da ilimi shine ma'ana fahu su khaladu bainal amraini sun kwaba tsakanin wayannan al'amura guda biyu walam yufarriqu baina hadha wa hadha basu rarraba wa mutane tsakanin wannan da wannan ba walizalika nassa ahlus sunnati wal jama'ati ala hadhihi al mas'alati fi kutubil aqidati don haka su kuma ahlus sunnati wal jama'a suka tashi haikan suna aje nassi musamman don a fahimtar da mutane a cikin littattafai wanda alu sunnati wal jama'a suke wallafawa don su faɗakar da mutane akan irin waɗannan mas'aloli da ake rikitar da mutane a kansu a Ruddu ala alil dalali don su mai da raddi akan wa'annan miyagun mutane masu fadda jama'a wa idza kana Allah laysa lahu kalamun ha to in aka ce Allah baya magana kama yaz'umuna kamar yadda suke riyawa fa kaifa ya'muru wa yanha to da yaya zai umurce mu yace mu yi sallah da yaya zai umurce mu yace mu yi zakka da yaya zai umurce mu yace mu yi kaza mu yi kaza wa yanha ya za ai kuma a ce ya hana mu eh da yaya zai hana mu in baya magana akwai to Allah subhanahu wataala yana magana kuma ga nan maganarsa alkur'ani umarni da hani wa haza ma'anahu annaha tata'attalu tata'attalu al-ahkamu ash-shar'iyya wa haza ma'anahu annaha tata'attalu al-ahkamu ash-shar'iyya wannan abinda yake nufi Na ƙasa hukunce-hukunce na shari'a tauye hukunce-hukunce na shari'a suke so su domin suka ce Allah baya magana in an jima duk abin da Allah ya ce ma suna iya cewa a ba haka bane tunda Allah baya magana kam tuwon an ce maka Allah ya hana ce ya aka yi hana ni baya magana eh Allah ya ce ka yi, ya aka yi ce in yi kuma bayan an ce baya magana kaga nan ƙarshe sai kaga kowa ya kama yin abin da ya ga dama mun koma tamkar masu bautar gunki shine baya magana bai cewa a yi bai cewa a bari wayan hadimu asulul usuli ƙarshe sai asalin tushen aƙidar tauhidi sai ta rushe asalin aqida ta Qur'ani sai ta rushe wa huwal Qur'an wa idan hadama hadha al idan wannan asali aka rushe Qur'ani aka ce ba maganar Allah bace in hadama al-islam musulunci duka ya rushe in dai har aka ce Allah bai magana to ba sauran musulunci don duk wanda yazo ya ce maka Allah ya ce kai sallah sai ka ce ta zai ce mun yi sallah bayan baya magana Allah ya haramta ya aka yi haramta wanda baya magana ba a rusa musulunci ba to in har wannan asalin ya rushe to musulunci duka ya rushe walakin hum yaluzuna bitazhi wato bitanzihi sukan fake da tsarkake Allah wai suna tsarkake shi da kamanta shi da halitta walaysa hadha huwa tanzih ko tanzih wannan ba shine tsarkake Allah ba bal haza تعطيل wannan tauye shi ne بين التعطيل وبين التنزيه دون wa baina tanzihi don akwai bambanci tsakanin tauye abu da kuma tsarkake shi idan ka tauye abu sai ce ka tsarkake shi in dai har ka tsarkake shi to ka cika masa kamalar ka'idar da ta dace a cika masa in kuma ka tauye shi to ka danne masa wasu haƙoƙin da ya kamata a cika masa don haka su sun danne wa Allah sifofi sun ce baya magana baya ji baya gani baya nufi baya sun maida shi kamar gunki at-tanzihu tsarkake Allah a fitar da shi daga kamanta shi da halitta walaita haza ba wannan bane walaysa hadha huwa tanzihu bal hadha huwa ta'zim to amma menene at-tanzihu huwa alladhi zakarahu Allah bi qawli shine wanda Allah ya faɗa yace laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir wannan ba shine tsarkake Allah ba daga kamanta shi da duk wata halitta Qur'ani yace laisa kamislihi shay'un to wannan bai isheka ba babu wani abun da yayi kama da shi shay'un wani abu da dai laysa kamisihi bai taba yin kama da shi ba don Allah shine as-sami'u mai ji irin nasa al-basiru mai gani irin ganinsa in ka faɗi haka shine ka tsarkake shi ka ce bai yi kama da halitta ba ba halittar da kai kama da shi kuma mai ji ne mai gani ko anan ne ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma babu mai irin sunansa hal tasma'u hal ta'lamu lahu samiya Allah ya ce ko ka taba jin mai irin sunansa ka taba jin wanda ake ce masa Allah eh a wata ƙasa ta arna ka taba jin wanda ake kiransa Allah ko afim eh a ce ga wani ya fito sunansa Allah fir'auna ma bai ce ana Allah ba sai ce ana kuma la'ana an rabbu kuma sifa ce wanda ana iya fada bawa da ita sai dai ta zama irin sifar da ta dace da shi idan aka ce rabbu kuma na ubangiji sifa ce da ta dace da ubangiji an gane ko kaman yanda za a ce wa mutum karimi kaga Allahu ba al ne kaga bawa ma akwai wanda za a ce masa karim mai kyauta to amma kyautar irin ta Allah ce baiwarsa irin ta Allah ce to amma sunan da ba a tarayya da shi shine Allahu ko a arna ba a taba jin mai suna Allahu ba akwai amma ku dai tuna wanda ya taba wa ɗansa Allahu arnan duniya da suka kafurce duka sai dai su ce ma'alin alimtu min ilahin gairi kaga ilahu abun bauta ne ake nufi in an ce ilahu abun bauta ko Allahu kuma alam ne na Allah alam babu mai wannan alam din sai Allah Allah shi kadai ne kuma ko kwatance ba taba kwatantawa ba a ce ga wani sunansa Allahu ko a dirama eh amma mutum zai fito ya ce shi mala'ika ne ka duba kiristocin suna ne eh, wani ya fito jibrilu ne ko eh kaga har ana wani fuka-fuki yana tashi yayi maryam ai waye amma an taba yin Allah a ce ga wani ya fito sunansa Allah a fil ba a ba mai wannan sunan ko da an yi sai dai a ce wani yana magana amma ba wai ya ce shi ne Allah ba yana kwatanta Allah ya ce lokacin da yake ba wani annabci ya ce kamar yin suna kwatanta inda ake yi wa annabi Musa magana ko lokacin da shi wannan mai magana yake cewa ni ana Allah ni ne Allah ya Musa to amma ai kaga shi zai ce Allah sai ya ce ni ne Allah ya Musa amma bai fito ya ce shi ma sunansa Allah ba to hal ta'lamu lahu samiya ko ka taɓa sanin mai wannan sunan wata kissa aka ce wani ya taba gwadawa in ta inganta amma bata inganta ba dai duk dai ai abun da yayi daidai sai ya aibi yaro yace sunansa Allah take kawai ya kone sai ya mutu yaron eh yace wannan yaron so yake ya girma ya taimake shi yayi kaza yayi kaza kai don haka ma sunan yaron Allahu kawai ya kone ai ba mai ɗaukar wannan sunan Allahu ana iya kaucewa riga cewa mutum karimu rahimu ko salamu ko ba gaba ne duka ai akan kira Allah da su domin suna ɗaukar ma'anoni wanda suka dace da halitta da kuma wanda suka dace da mahalicci to amma Allah fa'alam ne shi ba wasifa bace sunan ne shine sunansa wayannan kuma sifofi ne da ake kiransa da su kamar a ce mai ruwa mai ruwa amma mai ruwan sunansa Umaru ko ba haka bane sai a ce masa mai ruwa mannan ba an sifanta shi da abin da yake sayarwa ba ko mai kuɗewa? mai ganye mai kaza duka wannan ana kamanta mutum sufanta shi da abin da yake yi to sai akan sifanta Allah da ainihin mai kyauta alkarim ko sai aka sifanta shi da zance ko akan ce alkalamu kaga sifofinsa ne a irin wannan littafi da aka ware mana sifofin ubangiji ba akwai alkalamu a ciki ba eh asami albasiru al-basiru to irin wa'annan duka sifa ce wanda inda mutum aka kamanta wannan sifar sosai sai ta kamantu da abinda mutum yana iya yi amma ba irin wanda Allah ke yi ba inda Allah aka kamanta kuma sai ta ɗauki ma'ana irin na Allah wanda shi ke ya san yanayin irin nasa an fahimta to amma alam ɗinsa fa asalin sunansa Allah hal ta'alamu lahu samiya ka taɓa jin mai wannan sunan Allahu sai shi ina muke haza huwa tanzihu to in kana so ka tsarkake Allah da haka ake tsarkake shi ka ce ba mai wanda ake ce masa Allahu sai shi shi kadai ne kawai in ka tashi ka ce ya salam ba wai salamu naku ba kana nufin Allah shi ne ke wanzar da zaman lafiya amma akwai wanda ke iya wanzar da zaman lafiya in ba Allah ba Shi ne assalamu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru duka waɗannan sikofi ne na Allah ko to amma akwai wanda za ka same su jabbar ba a kiran wani bawa jabberi eh saboda ya kangare yana kama kariya yana irin abin da ya ga dama sai ce masa ana kiran irin su jababira amma ai ba irin aljabbaru bane na Allah don shi Allah yana iya darka ki kowa ya darka ki komi amma ba jabberin da ya isa yanzu kamar yadda Allah ya darka ki duk duniya da tsofana akwai bawan da ya taba yin irin wannan eh kamar yadda ya kife mutanen annabi ludo akwai wata halitta da za ta iya yin irin wannan ko don haka sifa idan aka ce an yi tarayya ana kiran bawa da ita ana kiran Allah da ita to ba wai lalle ne sun yi tarayya ba irin na Allah daban ne irin na bawa daban a fahimci wannan eh, abin ina ganin kar ba zai gamu ba eh yana da yawa sosai to don haka illa iyaka mu tsaya a inda ƙura'ani ya tsayar da mu an gane ko haza huwa tanzihu allazi zakarahu Allah irin wannan tsarkakewa ta ubangiji ita ce wanda Allah ya faɗa wa huwa nafyu an yushabbaha al-makhluqu bil kaliki shine an hana a kamanta Allah da halitta ko a kamanta halitta da mahalicci tunda an ce laisa kamislihi shay'u ko wa huwa samiul basir sannan aka ce hal ta'lamu lahu samia kaga wannan an kore babu abin da yake kama da Allah ba abin da zaka kamanta da Allah ba mai aiki irin na Allah ba ne sifa irin ta Allah aw yusawa ko a ce sun yi daidai al-maqlubu bil khaliqi mahalicci da abin halitta a ce sun yi daidai a wata sifa ba sa yin daidai sai dai Allah ya ɗan maka kaɗan kamar yadda ake ce al-maliku eh, kano sarkin kano don an ce masa sarkin kano sarautar sairin ta Allah ce? eh? san masa aka yi akwai ranar da mulkin zai zama babu zai ce limanil mulkul yauma dole zai koma lillahi alwahidil qahar ya dan san masa ne don haka za a iya ce masa sarki Allah ne ya san masa don akwai mulukul ardi sarakunan duniya to amma shi Allah sarkin sama da ƙasa ne sarkin duniya da lahira ne mahalicin sarakuna sarkin sarakunan gaba daya don an cewa wancan sarki an cewa Allah sarki sai a ce sun yi tarayya don sarautar ba iri ɗaya ba ce an gane wannan a haza huwa na yunazzahu Allah jalla wa wannan da shi ne ake tsarkake Allah su ba hana huwa ta hana. amma na huyu Sifati. amma ce za ka kore masa sifofinsa fa haza ta'dilun wannan tauye masa Sifani. tauye masa zati ne nashi'un an tashbihin wato wanda kuma da hakan ne zai taso har a kamanta shi domin in kai haka ka kamanta shi da gunki in ka ce bayya magana baya ji baya gani me ya saura ka kamanta shi da gunki fahum shabbahu awwalan don sun kamanta shi da farko summa aqalu sannan suka zo suka nakkata shi saniyan karo na biyu su masu wannan aƙida sun tauye wa Allah sannan kuma sun kamanta shi da halitta walaita tanzihan kaga wannan ba tsarkakewa bane fa farqun kabirun baina tanzihi wa ta'dil don haka akwai bambanci mai girma tsakanin tauye haƙƙi da kuma girmama haƙƙi an gane wannan sai mu tashi ja'atil asha'ira ne bi shay'in ajib ko domin idan muka ce sai mun kare shi da dare zai yi na yawa mun shiga wani karatu wanda sai wanda dama ya dan yi karatu zai rika gane inda aka dosa <laughs> eh. yana da sarƙaƙiya wurin kwarai da gaske akwai tambaya akan wannan din kowane akwai ko da wata kalma ko wata gaba da ba fahimci inda ta dosa ba a wa alaikum salam na eh eh ana kiran mutane aziz ai ya ayyu azizu ba ƙura'ani ya kira haka ba kuma ai ba Allah ba ne ko? to ana kiran mutum aziz mulki ne sarauta ce amma ai ba irin izza na Allah ba ka gane ko? amma haka kawai sai ka kira shi da wannan ɗin da nufin ka ce shi buwayayye ne to anan ne ka yi laifi ka kamanta shi da Allah amma don shi yana da sarauta mai irin wannan matsayin sai ka ce ya ayyu al'azizu. ya kai wannan sarki don suna nufin sarki kamar yadda aka kira shi wancan na misira a lokacin a kisar annabi yusuf ko ko kaga ai azizi din ba wai irin azizza irin na Allah ba Allah shine ne al’azizu mabuwayi wanda ya buwayi duniya da lahira ya buwayi kowa da kuni amma shi wannan aziz din ya buwayi mutuwa zazzabi ma ya buwaye shi an gane wannan yawwa eh eh to a ai kalmar din wato kamar kamar a ce malik aziz ko rab sayyid duka kaga ana fada amma duka kaga sunaye ne da akan kira Allah da su to amma ya halatta a kira wani Allah da su amma da manufar shi na Allah ba irin na bayin Allah ba ne sarautar da aka ce saiki ba irin sarautar Allah ba ce ko shi yake da izza a nan shi yake fada a ji shi yake cewa a rufe shi yake cewa a bude to amma irin na Allah ne shi Allah ya ga dama ya rufe derensa ya ce ba za a ƙara yin dare ba shi kuma don yana mulkin gari nan ya isa ya hana dare yayi ya isa ya hana yini yayi to kaga ashe izzata ba irin ta Allah bace da mana ta yace ba za a yi ruwa ba tunda kun ban haushi kun ki kumun tazarci sai da magudi na ci don haka bana ba zan muku ruwa ba ya isa to amma Allah ya ga dama ya dauke ruwan ya ga dama na kasan ma ya tsotse na saman ya kame duniyar ta tashi amma akwai wani sarkin da zai haka sai dai ta tashi da shi don haka izzar Allah da buwayarsa ta bambanta da izza ta ɗan adam mulkin Allah da ainihin ikonsa ya bambanta da mulkin ɗan adam Allah taimake mu na'am na'am eh hakan din yakan iya tasowa ya zamanto kamantawa na shi'u kamar abun da yake tashi sai ya haɓaka yana girma yana girma bayan shi'u na shi'ul fitiyanun na ko alama kana awaduhu abu والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله insha Allah wannan shine matsaya a wannan darasi na mu yau sai kuma in Allah ya kai mu rana insha Allah akwai kamar yadda Malam Musa ya ce mutanen lokacin sanar da walima tana nan haka ne ranar litinin a nan sabon lokoko eh, daidai unguwar su Malam Sani wanda aka sani da dan dako a unguwar su malam shehu dan agaji ina fata haka ne ko gabar da asibiti can nesa sosai unguwar ƙarshe na gabar ranar litinin ne zuwa insha Allah wurin yana gefe sosai unguwar a gefe take <clears throat> tana da buƙatar a amsa masa wannan gayyata domin ba tsakiyar gari ba ne idan har ba a je ba sai ya zama na walimar ba ta yi tasiri ba don haka a ba da haɗin kai don Allah a amsa wannan gayyata shi ya sa suka ce a fara faɗa da wuri ranar litinin mai zuwa insha Allah a sabon loko kuma idan aka zo za a aje yan agaji daidai inda za a riƙa wucewa don kada mutane su kasa gane unguwar muna ba su ‘yan agaji shawara a wannan karon kar su yi kamar yadda suke idan walima ta kusa ce su bari sai da isha'i sannan su zo su ɗauki kayan lasfiko sai su zo da wuri sannan kuma su yi zama ta yadda za su rinka nuna wa mutane hanya su ɗin sai su je da wuri don wani idan ya taho bai san inda zai bi ba amma idan ya ga ya gaji zai rika nuna masa ga inda za ka bi Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana ranar lafiya ya kuma ba mu ikon zuwa Allah ya sa aikin da muke yi ya zama don Allah Allah ya sa ya amfane mu duniyar mu da lafiyar mu Allah ya sa mahaɗar mu ta zanje mu firfir dausi da rahmar Allah akwai abin da muka mun kawo mu sanar ba yi wa annabi salati اللهم صل a dottijon da a muka nema wa taimako ranar asabar ya ce ya yi matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce a isar da godiyarsa zuwa gare ku yana kuma yin addu'a ga duk mutumin da ya sanya nerarsa wajen wannan taimako da fatan Allah ya sa ya zamanto dalilin shiga aljanna Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana imani da haɗin kai a cikin addini a don haka muna fatan shi ma Allah ubangiji ya warware mishi ya warware mana gaba daya Allah ya sa wanda duk ake taimaka masa ya zama na shi ma zai zama mai taimakawa Allah ya taimake mu gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واشغل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين الله كتيمكي mu Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya cincino da suke faruwa a duniyar musulunci Allah ubangiji ka ainihin kawo mana saukin su Allah ka kawo mana saukin su Allah ka daidaita tafiyar musulmai Allah ka daidaita tafiyar mu a ƙarƙashin Qur'ani da sunnar manzon Allah Allah Ubangiji muna ka wa'yannan saɓani da suke gudana har suna haddasa fitintino da kashe-kashen al'umma Allah ka kawo mana su. Allah ka nuna mana gaskiya ka taimake mu da riko da ita gaba ɗaya Allah Ubangiji ka ainihin baiwa wa'yanda suka jikata suka jikkata a cikin ainihin irin abubuwan da suke faruwa Allah ka ba su lafiya ka warkar da su wa'yanda kuma musulmai ne masu imani masu tauhidi suka samu kansu cikin wannan hali har suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa hadar mu da mu da su jannatin firdausi da rahmar Allah wayanda kuma suka yi asarar dukiyoyinsu sannan ko musulmai ne masu imani Allah ubangiji ka maida musu Allah ka maida musu Allah ubangiji ka sa a mizanin aikin alkhairin su Allah ka taimake mu da hakuri da karɓar kaddara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin 那能行吗？